بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسان واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukacin sarki, tsira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta, annabinmu, mazanmu, jagoranmu mai mana tarbiyya. Allah ka raya mu akan sunnarsa, ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa, ka tashe mu a cikin majiyansa, ka shayar da mu alkautararsa, ka sanya mu cikin cetonsa. da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama a yau alhamis shi daga watan jimadar sani hijiran manzon tsira manzon rahma sallallahu alaihi wa sallam tana 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan 11 2025 miladiyya. Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddara kaddarawarsa ya kaddara sake haduwan mu a wannan masallaci namu na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin jihar Kano. Wannan shine darasi namu na 191 a cikin wannan littafi na Sharhul Usulul Salasa. Wanda Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya wallafa littafinsa al'usulun talata Muhammadu Hassan al-Misri ya mushi sharhi. Wanda idan ban manta ba muna cikin al'asulu salif, asali na uku daga cikin asalai guda uku da malam ya wallafa wannan littafin a kansu. Asali shi na ukun shi ne sanin manzanmu, manzan rahma, manzan tsira, sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallam. wanda malam yake hakaito mana sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin sa aka daice da irin wahalhalu da aka sha domin a tabbatar da wannan sako na Allah subhanahu wataala an muka zo gabar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umarnin Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina shi yasa yau za mu tashi a cikin wannan zancen na hijira da nake yi a shafi na ɗari biyar da talatin da biyu malam ya ce wa fi ruwayatin mursala a cikin wata ruwaya wadda take ruwaya ce mursila don aka ce ruwaya mursila ita ce ruwayar da ji iya ce ya ji da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an al-hasan al-basri qala daga hasan al-basri wanda wannan ruwayar abu ahmad bin Ali bin Sa'id al-Qali al-Marwazi fi Musnad Abi Bakar ya fitar da ita sannan a cikin al-Bidaya wan Nihaya da cikin al-Fath sharh Sahih al-Bukhari wanda Ibn Kathir yake cewa haza mursalun anil Hasan wannan hadisi ne mursal daga Hasan wa huwa Hasan bihalihi min ash-shahid ya ce kuma hadisin zai kai daraja hasan saboda shahid da ya samu wasu ruwayoyi da ya samu ta hanyoyi daban-daban suka karfafe shi a cikin shi kuma akwai ƙari cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin gari hira Ya yace in balaka annabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar fil manzala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka faɗa cewa ya fita daga makka ya shiga cikin kogon nan na gare sauri waja'at quraishun yaqlibuna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam quraishawa suka zo suna neman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa kanu idza ra'aw ala babil ghari nasl al-ankabut qalu sun kasance idan suka ga yanar gizo-gizo a ƙofar kogo sai su ce lam yadkhul ahadu wannan ba wanda ya shiga domin a ɗabi'a abin da yake a ɗabi'ance duk mutumin da zai shiga dole sai ya tafiyar da wannan yanar gizo-gizo to ganin yanar gizo-gizo a bakin kogo wannan yake nuna ba abin ya shiga wa kana annabi alaihi wa sallam qa'iman salli manzala sallahu alaihi wa ya kasance a tsaye yana yin sallah wa abubakar yartaqi inna abubakar yana monitoring yana kula me zai je ya zo faqalu abubakar faqala abubakar lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai sayyidina abubakar ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ulai qaumuka yatlubuna da mutane waɗannan mutanen ka ne wato mutanen makka neman ka ciki amma wallahi ma ala nafsi a'il yace wallahi amma ni ba ina jin tsoro akan kaina ba ko ina damuwa abinda ni zai same ni walakin mukhafata an ara fi kama akra babban abinda nake tsoron zuwan su kada wani abu da zai mun dadi zai same ka wato duk frigitin da sayyidina abubakar yake da tsoron da yake ji ba a karan kansa yake ji ba akan jagorar da'awa wanda ya san shi ne wanda yake taɓa shi ba karamin abu bane ba a zuciyarsa musamman yana daga cikin manya-manyan masoyan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka sai da abubakar ya tabbatar da cewa ba ta kansa yake ba kuma haka dukkan wani mumin wanda ya imani da Allah in ana maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam ba za magana kanka ba ka maganan babanka ba ka maganan babanka ko wani barantana ma wani ko wani malaminka ko waliyinka ko shehinka ko dukkan wani abu ana maganan manzo sallallahu alaihi wasallam magana ta kare domin ba wata magana sama da tashi sai ta Allah subhanahu wata'ala فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تخف إن الله معنا manzala sallallahu alaihi wa sallam yace ya abubakar kada ka ji tsoro Allah yana tare da mu inna Allah ma'ana yana tare da mu yana ganin mu yana jin mu kuma zai taimake mu wato muna cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala ya san da mu kuma ya san da masu neman mu kuma ya san yadda zai kare mu qala ta'ala shi sa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul tauba yace illa tansuruhu in ma har ba ku taimake shi ba wannan ayar ta dangane da yakin tabuka ne sannan kuma wannan al'ibra bi umumin lafzi la bi sabab kamar yadda malamai suke faɗa abin lura shine yanda nassin zai haɗe yayi magana ta gabaki ɗaya ba sababin da ya sauka ba shi yasa imamul alusi a cikin tafsirinsa yake cewa wannan ayar da kuke gani kalubale ne ga dukkan musulmin duniya ban da mutum daya wanda aka tserar da su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a kansa ake magana shine sayyidina abubakar amma banda sayyidina abubakar tun daga lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam a tashi duniya wannan ayar kalubale ce ga dukkan wani musulmi Allah ce in ma baka taimake shi ba in baka yi abin da ma zaka taimaki manzo sallallahu alaihi wa sallama taimakonsa ba wai taimakonsa ba ko a aikace ko a mene duk ya haɗe kowane irin taimako in lokacin da yake raye taimakonsa ne wajen kare shi wajen yaɗa kalma Allah tare da shi wajen jihadi tare da shi wajen kare shari'arsa haka har yanzu taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam shine taimakon sunnarsa da kare sunnarsa da kare shari'arsa da kare addinin da yazo da shi in har ba za ka kare sunnarsa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba za ka kare addinin da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ba ba za ka kare shari'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da ita ba faqad nasarahu Allah ai haƙiƙa tabbas Allah ya riga ya taimake shi da ko mai iko ne ya taimake shi ko da yaushe domin da din ya taimake shi da ka babu wani mustahil a yanzu ba zai taimake shi ba da ya taimaki sunnarsa babu wani mustahil ba wani rashin ba zai yi a ce ba zai yi ba yanzu ba zai taimaki sunnarsa ba shine faqad nasarahu Allah hakika Allah madaukakin sarki ya taimake shi iz akhrajahu allazina kafaru yayin da kafirai suka fitar da shi sani yasnaini su biyu iz huma fil ghari yayin da suke wannan kogon inda muke karantawa kenan iz yaqulu li sahibihi lokacin da ya cewa abokinsa la tahzan inna allaha ma'ana kada kai bakin ciki Allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alayhi Wa'ayyada ayyadahu bi junudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim Allah yake fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai Allah madaukakin sarki ya saukar da nutsuwarsa a gare shi Wa'ayyada ayyadahu bi junudin ya karfafe shi da wasu rundunoni wasu sojoji lam tarauha ba ku ganin sa ba kwa ganin su ja'ala kalimatan ladina kafaru sufula. Allah ya sanya kalmar kafirai ta zamanto cewa ita ce a ƙasa wa kalimatullahi hiya al-ulya kalmar Allah kuma ita ce madaukakiya anan kamar yadda muka faɗa za mu fahimci abubuwa da yawa abu na farko Allah madaukakin sarki ya yi challenging ɗin dukkan muminai da musulmi da dukkan duniya gabaki daya cewa duk wanda bai taimaki ba sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam bai taimaki addini da shari'ar Allah ba to Allah ya taimake ta kuma a shirye yake a kowane lokaci yana taimakonta naka duk abin da zaka taimaki addini ka taimaki shari'ar Allah ka taimaki sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanka kake taimaka domin kai kake gyara kanka masu wajen zama kai kake gyara kanka makoma amma shi ubangiji madaukakin sarki ya taimake shi kuma a shirye yake zai ci gaba da taimakon sunna da shari'ar Allah sannan wannan yake nuna mana falalar sayyidina abubakar lokacin da ake ya kulin sahibihi shuhubarsa sahabbantakar sayyidina abubakar ta tabbata a cikin alqur'ani domin Allah madaukakin sarki ya ce abokinsa wayanda duk suke kokarin su kore wannan kalma cewa suhuba ba wani abu bane ba domin Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun ai sa Abu Jahal da Abu Lahab Lahab da su Utuba da Allah ya kira su abokai ne wa ma abokinku ba mahaukaci bane ba to amma wannan duk wanda ya faɗi wannan da yawa malamai suna ce akwai jahiltar larabci kansa domin su haka aka ce abokinku ba shi abokinsu ba shi ko wannan aka ce lokacin da ya ce wa abokinsa waɗannan kalma biyu akwai bambanci a tsakaninsu ƙarara yanzu idan mutum ya tafka ma tsiya yama abin da ba daidai ba ko a hausa zan ce kaga abokin naka in ka ɗaga ka kalle shi ka yi dariya wato abokin burminka abokin gwagwarmayarka abokin faɗanka amma lokacin da na ga wani amininka wanda kuke tare da shi kiko hurɗoɗin da shi na ce ga abokinka kai kasan kasan wannan abokantakan me nake nufi da ita abokantaka ta suhuba ta tare domin lazimta ce ma domin in aka ce suhuba Shi ne wanda ya lazimce ka ba a cewa mutum sahibi sai wanda ya lazimce ka yake tare da kai kullum ba za ka ga yanzu mutum ɗaya farar ɗaya haka ya haɗu da kai kai a matsayinka ku yi zaman kawai ta ce ta ba ce sahibinka ne sai wanda ya lazimce ka to kaga cewa na farko sai na abubakar cewa manzala abokinsa ne Allah ya faɗa ya yi damiri zuwan abokantakar manzan Allah aka jinginawa ta sayyidina abubakar wannan falala ne sabanin wa'ancan da a siyaƙin abin da ake faɗa siyaki ne na zam na zargi siyaki ne na cinye abin da ba daidai ba wanda ya cewa Allah sallallahu alaihi wasallam mawaki ya siffanta shi da mummunan kalma na hauka to wannan kasancewar ba suhubar da ake nimi ba ta abin kirki ba ne ba amma kuma wannan da aka ce la ta'zan inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu cewar da Allah ya yi kuma har yanzu muke karanta a cikin alkur'ani cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa yana tare da manzala sallallahu alaihi wasallam da na abubakar wanda ya nuna suhuba ce ta amana ta lazinta ta abokantaka na dindindin sannan sai Allah ya ce fa Allah sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da nutsuwarsa a kansa nan ma sai suka ce a dan me aka ce alaihi ai fa tahu sakinatahu alaihi ma ya kamata a ce to ai shi sayyidina abubakar a lokacin a tsorata yake saboda ka a taba manzo Allah bai samu nutsuwa ba amma wa aka wa da nutsuwar dan ya nitsar da sayyidina abubakar manzala ne sallallahu alaihi wasallam shi a nutse yake kisa sai aka ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi nasrihi bi junudin lam tarawha to da aka ce da wasu kabura wanda ba kwa gani ba ku ganin su aga hadda sayyidina abubakar ake nufi sannan ma dai ta ma duk wannan ka ce ai ba a saukar da nutsuwa a sayyidina Abubakar ba junudan da aka sauka manzan Allah ya gansu ruwan nan shi ba a dan ne aka saukar da nutsuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya nitsar da sayyidina Abubakar kuma ya nitsar da shi yace la ta khafka ka ji tsoro ba abin da zai samu mu kuma ya samu control sannan ya ka nutsuwar da Allah ya yi wa manzan Allah ya nitsar da abokinsa sannan ma kai wannan da suke tare da shi kai ina kake a lokacin ɗan a yau da kake ba shi fa suna tare a kogo su bi suke tsiran da ransu don addini kai kuma kawai kitse mugun nama baka nuna ba ka kashe wuta to shikenan kawai kai kuma yanzu kana tuhuma ai cewar ma suna tare ayat ta sauka wannan ba karamar daraja bane ba cewar sun fita su gudu da addininsu tare duk sahabbai gabaki ɗinsu matansu da mazansu da kowa da kake takama da shi a cikin sahabai me yasa mutum ɗayan nan shi aka zaɓa aka ce ko fita ko biyu kwatsam ya zo a kan titi kawai manzo Allah ya zo ya ganshi yana neman abokin rakiya ya ce zo mu tafi bitadabbur sanda aka tsara ya tafiyar za ka yi wa abubakar bai nemi izini ba tun farko cewa zai tafi manzala ce dan jira me yasa sauran su sayyidina abubakar su sayyidina umar kai su sayyidina usman su sayyidina dukka ko su sayyidina ali su ne suka fita su kadai amma shi yace zirani mu fita ni ban ga wani dalili ba da mutum zai tsaya yana ƙoƙarin sai ya koyi wata falala da wata daraja da Allah madaukakin sarki ya ba wani shi sa Allah ce wala tatamanna ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب walin nisa'i وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا Allah min fadli. kada ta yanku ya rinka jayayya da falala da Allah ya ba wani kowa abin da ya yi aikin ya tsururuta shi zai samu kaini ka aikata ba ka tsaya kana ta jayayya da falalar da Allah ya ba wani falalar ma ba lokacinka ba ba lokacin mahaifinka ba ba lokacin kakanka ba na hudu na biyar na shida na bakwai sai ka kirga hakika kakannin ka wata ila wajen ɗari ko sama da haka ka kai wancan lokacin naka babu wani shiriya ta addini madaidaici da shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce girmama waɗanda manzon Allah ya raya addini da gudunmuwarsu da sababinsu wannan shine simple hankali mai sauƙi da zai iya baya kowa kowane malami da kowane kowa da kowa zaka ji ana magana ɗalibansa kuma suna alfahari mu ɗaliban wane ne an buga kirji mutum ya rubuta tarihinsa ya rubuta na koyi karatu wajen wani sai a kan shi da daraja haka tun karnin farko lokacin sahabbai ka jin an ce ma wannan yace ai ɗalibi ne na Abdullahi bin Abbas wannan ɗalibi ne na Abdullahi bin Mas'ud wannan ɗalibi ne na Hassan su ma waɗanda suka zama ɗaliban wannan ta Hassanul basari ta Ibn al-Mubarak duk waɗannan su ma ɗaliban ɗalibansu da suka biyo ba su ma alfahari suke ai ɗalibi na Hassan al-Bakari ai ɗalibi na Abdullahi bin Mubarak ai ɗalibi na wane wane ai Ibrahimun Nakhai ne ai haka za a yi tattafa har aka zo su Imam Malik su ma suke ɗalibi na eh, maula ibnu umar malami na maula ibnu umar ne shi ko maula ɗalibinsa abdullahi dan umar ne shi ma haka ake ta silsila to dan mi waɗanda suka ɗauki karatu daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai zame musu abin alfahari ba abin a girmama ɗaliban manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam in an girmama ɗaliban wani saboda girmansa to ya kamata ɗaliban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su fi kowane ɗalibai girma a idan mutum domin duk wanda ka girmama saboda malaminsa malaminsa bai kai wani over 100 ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka shi ya kamata a girmama Allah ya ce malam yace kai wayunajji Allah tabaaraka wa ta'ala nabiyahu Allah madaukakin sarki ya tserar da manzansa wa habibahu al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam da masoyinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min azal mushrikina daga cutarwar mushrikai wa qad daraba as radiyallahu anhu fi hadha al arwa'ul masal lil hubbi yace haƙiƙa Abubakar Siddiq ya buga babban misali na soyayya a ranar wannan falaqad nataja Siddiq bi dima'ihi iba'atan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya saka rigar kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jininsa domin ya faru kafin ma da aka zo shiga kogon da manzala zai shiga kada sai da abubakar ya tare shi ya ce tsaya kada manzala sai na abubakar ya shiga ya tattaba kowane rami ya tattoshe ya duba ya kai hannunsa ya tutsa a wannan ramin ya saka a wannan ramin ya dan jira ko kunama ko maciji zai sare shi ya ji babu komai ya sa a nan ya tattoshe ya komai ya yi komai sannan ya zo ce manzala sallallahu alaihi wasallam shigo to da yana son in maciji ne ya fara tsararsa in kunama ce ta fara harbinsa in akwai wani abun ki ya fara samun sa to kariya na farko kenan da ya bayar da ya shiga ya zauna ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam a cinya sai rike ya dan samu bacci kunama ta ciji sayyidina Abubakar a wasu ruwayoyi ta cuci sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ya rinka kuka saboda zafi ya kasa yin haka da kafarsa dan kai ya tahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai hawayen radadin zafi kawai ya ji manzala ya ji ruwa yana zuba a fuskarsa ya tashi ya ce me yasa ya ce aiko nama ce ta cije ni manzala ya dafa wajen ya mishi addu'a zafin ya ɗauke Tun wannan yadda ya yi to shine malam yake cewa wannan babban misali ne na ƙauna da sadaukarwa da sai na abubakar ya nuna a wannan ranar. wai zamanto cewa hatta lokacin da wa'annan mutanen shine farkon kogon da zaka fara iskewa manzo Allah yana daga ciki shi kuma yazo ya tsaya a bakin kofa to da duk abin da zai shigo to shi zai fara samu wannan babu wata sadaukarwa da ta kai wannan ba wata kariya a lokacin fa duk duniya ba wanda zai ba a sababin kariya na ƙasa practical na kariya na saka ba wanda zai ba manzo Allah sai sai na Abubakar sai kariyar Allah subhanahu ta'ala, amma duk wata kariya ta sila duk wata kariya ta ban ƙasa tun wata kariya ta ɗan adam da zai iya yi babu kowa a wajen kuma shi ya ta wannan kariya har tsawon wata ɗaya in ana tafiya sai na abubakar ya ba da labarin yadda aka yi tafiya kawai firgigit sai dawo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a rinka tafiya in ana cikin tafiya firgidi sai ya rubo sai komo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai rinka tafiya sai dawo gefen sai manzo Allah sai ce ha wata irin tafiya ce wannan sai kai gaba sai ka dawo baya sai ka gawo hagu sai ka dawo dama yace wallahi ya da muna tafiya da kai a baya kawai sai zuciya ta ɗarsa mun za a kawo hari ta gaba fa sai mazan kawo gaba muna cikin tafiya sai zuciya ta ƙara ɗarsa mun za a kawo hari ta dama sai in koma dama sai zuciyata ta ƙara ɗan min za a kawo ta hagu sai in koma ta baya shi yasa nake ta wannan zagaye zagaye saboda yana kariya ta ina za a cimma manzo sallallahu alaihi wa sallam duk abin da zai zo a ce shi ya fara samun sa malam ce wa wadda law fada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa hamahu bi nafsihi ya so ina ma ya ba da kansa fansa da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu basharun domin shi mujarrad mutum ne tilo dan wanda yake majiyi wa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa sayyidul bashar amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shugaban al'umma ne gabaki daya in kutila kutilat ummatu in aka kashe shi an kashe al'umma fa gabaki daya bal utulat bashariya bi asriha kai ba wannan al'umma ta lokacin sa ba musulmi aka kashe an kashe al'umma gabaki ɗaya duniya domin hasken da ya zo da shi in ya disashe to ba wani mai sauran haske ce ma ya ital mushrikuna min al-dhafa bihima yayin da mushrikai suka ɗeba tsammani dangane da za su ci nasara su kamo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ja'alu liman ja'a bihi madiyata kulli wahidin minhuma to sai suka sanya gasa suka ce duk wanda ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a kashe ko a daure ko ya kawo labarin sa to yana da diya diyar mutum daya diyar mutum daya kuma ita raƙumi 100 ne za a ba da raƙumi 100 raƙumi a wancan lokacin shine mafi girman transportation na daukar kaya kamar yanzu ka ce za a ba da daf ɗari domin babu wani abu ala babu wani abu na ɗaukar kaya da ya kai raƙumi da za a man lodi a jibga a tafi babu wani abu a dabba da ake amfani da ita da ta kai shi tsada to sai an baka raƙuma ɗari wannan ita ce ladan tukuicin duk wanda ya zo da manzo sallallahu alaihi wasallam a daure ko ya zo da shi a kashe ko mujarrar ya zo da labarin sa yana waje guda za ku same shi fajaddad talabu dandanan nema kuma ya kai nema aka dage wajen nema domin da zarar yanzu an sa kuɗi ai ka san ko yanzu ne aka sa kuɗi aka ce a zo da neman wannan aka sa price za ka samu dubu ɗari biyar ma mujarrar za a bazama to don haka aka bazama nema domin da zarar a lokacin ka samu raƙumi ɗari ɗin nan ai ka zama cikin masu kuɗi masu faɗa a ji wallahu ghalibun ala amri sai dai Allah madaukakin sarki mai galaba ne akan al'amarinsa ba abin da yafi ƙarfinsa kowane al'amari yana tafiya ne Allah yana kallonsa ya san ƙarshensa kuma shine zai fitar da natijarsa wa kana suraqatu bin malik bin ju'shum bin sai suraka bin malik bin ja'shum mimman jadda fi talabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin wanda suka dage wajen neman manzo sallallahu alaihi wa sallam da sayyidina abubakar walakinahu ba'a bil fashli fi muhawalatihi sai dai ya dawo yayi failing bai ci nasara ba wajen neman ya samu labari ko ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma fa kana awwalun nahari jahidan alaihima amma shi suraqa bin juhshim jashum babban abin al'amari mamaki a farkon yini yana yaƙar su ya neme nomo su wa akhiruhu harisan lahumma kuma a ƙarshen yini ya zama shine mai ba su kariya to me ta faru shine malam zai bamu labarin suraka yanzu da abin da ya faru da shi yace fa fi sahih al-bukhari min tariqin zuhri kala an karbo wannan daga Imam al-Bukhari ya fita hadisi ta hanyar zuhri yace akhbarani Abdurrahman ibn Malik al-Mudliji Abdurrahman ibn Malik al-Mudliji dan kabilan Mudlij wa huwa ibn akhi Suraqa bin Malik bin Ja'shum dan uwan dan dan uwan Suraqa bin Malik bin Ja'shum ne anna abahu akhbarahu anna annahu sami'a Suraqa bin Ja'shum yaqul ya ce babansa wato ɗan uwan ɗin shi kaga suraka bin malik baffansa ne to sai shi ya ce babana ya bani labari yana ba baki labarin ɗan'uwansa. uwansa ya ce ji a shi ya ƙul yana cewa a na rasulu kuffarin ƙuraishin ya nuna fi rasulullahi wa abubakar diyata kullu min huma ya ce manzan kafirin ƙuraishawa ya zo mana cewa dangane da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da sayyidina abubakar an sanya diyya ta mutum kowane ɗayansu in aka zo da shi in ka zo da manzo Allah kana da diya in ka zo da abubakar liman qatalahu ga wanda ya kashe shi au asarahu ko kuma ya kamo shi fa bainama ana jalis fi majlisin suraka yace bayan na gama yawo na ya bi duk inda zai bi ya rasa kuma manzo Allah ya riga ya koyi haka duk ya bi hanyoyi ya rasa yadda zai yi kawai ya zo majalisa ana fira ya fidda tsammani ya ce ina fira a majalisi ƙauni bani mudlis mun zauna a majalisar mutane na ƙabilar bani mudlis is akbala rajulun minhum sai ga wani mutum daga cikin ƙabilar mu ya zo hatta qama alaina wa nahnu julusun sai tsaya akan mu muna zaune faƙala ya suraka yace ya suraka inni qad ra'aytu anifan aswidatan bis-sahili yake ɗazufa na ga duhun mutane a hanyar ruwa a can kusa da kogin na gansu suna tafiya uraha muhammadan wa ashabahu yace amma ina ganin kamar yadda na gani manzon Allah ne Sallahu alaihi wasallam da abokinsa shi dai ya hango daga nesa ya ga kamar mutane kuma sai yake zata manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da wanda suke tare suke tafiya qala suraqa sai suraka yace da shi fa arabtu annahum hum da ya bada wannan labari sai na tabbata su ne fa qultu lahu autarwa yace yace sai na kaɗe na bige shi nace in shiru kanka ci gaba da bada labari innahum laysu bi bihim sai suraka yace kai ba su bane ba walakin naka ra'aita fulanan wa fulanan in falaqu bi a'yunina yace sai dai kaga wane da wane yanzu suka tafi daga mu domin dabbar su ta bace sai suka fita suke neman ta to wannan tunda dabbar su sun ta bace ina tabbatar ma da su ka gani thumma labitu fil majlis kaga ya da sawu dan kai yace su ne a tashi a tafi gabaki daya to in aka je aka samo su za a raba diya kowa ya samu in shi ma ya ji kaga zai ce mu tafi to shi yasa sai mushi dabara yace ba su ne ba ai wasu mutane ne yanzu su biyu suka zo suna ganin cewa raƙumansu ko abin hawansu ya ɓata suka wuce a gabanmu suka shiga nan su ka gani sai ce ya eh, to su ne kaga an bari ce sun su fil majalisi sa'atan sannan sai na ci gaba da zama a wannan majalisin tsawon wani lokaci kaga kai ya tashi firgigit a gane to sai aka fara hira sun maƙuntu fa sannan sai na tashi na tafi fa da dakhaltu sai na shiga gidana fa qultu li jariyati sai na ce wa kuyangata an takhruja bi farasi sai na ce mata ke ki fito ki ja doki na ki fita da shi dan ka a shi ya hau doki kuma ya fita za a ce za a biyo shi a ce labarin nan ya je tabbatarwa to kaga in mace ta ja doki ta tafi kawai abin da za a kallo ta tafi dan kiwo a bayan gari yayi ciyawa ta dawo da shi sai ce ja shi ki tafi wa hiya min wara'i akamatin ha alayya yace kije in kika wuce kika ga tudun yashi wani waje inda yashi yayi tudu in kika fita to tudun nan na yashi inda kamar yanda ta riga ta san wajen yace in kika je ki daure dokin adan ki silalo ki dawo ko ki kale dokin a can wa akhadtu rubbi ni kuma sai na dauki mashi na fa kharajtu bihi min zahril bayt sai na fita da shi amma ta bayan gida ba a ganni na fita ta kofa ba fa haqqaqtu bi zujjati bi zujjihi arda wannan mashi wajen tsinin tunda mashi za ka yi abu biyu ne akwai katakonsa akwai karfe wajen tsinin to karfen sai na kafe shi a ƙasa wa khafattu aliyahu sai na saddadda saman shi a taitu farasi farakittuha sai na je na samu bodiyata sai na hau farafa'atuha dan nan na zabure da sauri tuqarribu bi tana tafiya da ni da sauri hatta da nautu minhum na tafasa da naje kusa da su ga shiga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga su sayyidina abubakar ga mai khirrit din da suke ta ga fuhaira fa asarat bi farati ina zuwa kusa da su yace da na hango su kawai dandanan sai doki na ta fado da ni doki tana faduwa shi kansa dokin ya fadi kasa dai na fadi kasa fa anha ni kuma sai na fado daga kanta fa qumtu sai na tashi fa ahawaitu yadi ila kiranati sai na shimfida hannuna na dauko abinda ake sa kwari da baka wannan abin nan din da ake sa kwari da baka a ciki fastakharatu min hal azlam sai na fitar da wata alƙaluma wanda ake wanda ake tace da su ko kuma wanda ake auna sa'a da su larabawa in za su tafiya suna ɗaukan alluna wannan sai mutum ya ya sa ya ɗauki alƙaluma ɗaya sai ya duka la taf'al ɗaya if'al aikata kakka aikata ɗaya kuma sai a haka in ya zo yana cikin wani abu da shi yake duba shi ne kayan dubansu a cikin wannan abun kawai a cikin suna nan da yawa sai ka sa hannunka sai ka zari ɗaya in ka zari kai ka karanta in ka ga la fa'al to sai ka bar tafiyar sai ka bar abin da kake so sai ka koma in ka ga if'al in sai ka ci gaba in ka ga ka dauko mai empty babu komai to sai ka tsara mai da sai ka tsara to yace sai ya dauko wannan aglam din nashi wannan alƙaluman da ake istikhara irin ta jahiliya da su fastaqsamtu biha sai na zo na yi wannan neman sa'a a cikinsu me zai fito a zurruhun amla shin in cutar da su ko kuma a'a fa kharaja allazi akra sai ce amma sai wannan abun abin da zai ba na so shi ya fito cewa la zurruhun, kada ka cutar da su ba sa'a a harkar to farakittu farasi kawai sai na hau doki na wa asaitu azlama sai na saba ma wannan abin da uh, istikharar da nayi to qarribu bi da sauri na nufe su tunda ya samu abin nan ya ga abin da ya faɗa ga abin da ya nuna ma maimakon ya aiki da shi to daman da yake ba addini bane ba wani abu ne wanda yake shirka ce Allah madaukakin sarki ya hana innamal khamru wal maisuru wal daga cikin waɗanda duk aka hana su giya da tafiyar da azlam rijisun min amali shaytan buhu kaga duk abin da yake haramun ne yasa duk abin da mutum ya ajiye ya ajiye wai ce zai dauko abin da ka dauko ko a jefa ma tarbi ka dauko wani abu a yi haka a karanta ma duk azlam ne ani magana ka dauko abin nan wani ya haka ya duba ya duba ya ce ba sa'a a tarbin aka rubuta a wannan dan abin dutsen aka rubuta ba sa'a ko kuma a yi bige-bigen ƙasa a yi wani haka a yi zanen iska a ce ga nafi isi can a yi ga wani can ma a tare a yi ta bige-bige kuma a faɗa ma abin da zai kaza ya ce yayin da na taho kuma na ƙara zaburar doki na na ƙaryata wannan abu hatta iza sami'tu qira'ata rasulullahi sallallahu alaihi Wasallam, kada nazo dab da su har naji manzo Allah sallallahu alaihi Wasallam yana karatun alqur'ani kaga manzo Allah tafiya yake yana karatu shi yasa an kana mota kana babur kana tafiya karin nan dama ce da zaka samu tilawarka ai da man duk musulmi shi akwai abin da ya haddace na alqur'ani domin da zarar daga nan zaka iya zuwa kurna a mota ko zaka iya bakka da ayoyin da zaka karanta hakka da rijiyar lemo izu biyu to you are sorry kawai babban matsala ne kai a musulunci wala yanzu wani akwai yanzu in ya hau abin hawansa daga nan zuwa rijiyar lemu duk tilawar da ta ƙare to kaga ai kamata a ce alal akalla ka kai katsina ko izu biyar ka yi kana tukin mota ko kana babur ka dan samu wani abu na tilawa amma a ce kai in ka duba izu uku baka iyawa kai daga amma yace sa'adun ka kai min aljinnati wannan izu din nan ta islamiyya wanda yara kullum ita suke kara duk ƴaƴanka sun haddace ta wanda kake biya musu kuɗin islamiyya amma kai baka haddace ba duk kai baka haddace ba kowa ya haddace matan ka ba da take zuwa islamiyya ta haddace kai kana zaune mai gida mai gida ta ina to kaga ai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin lahawarsa wa huwa la yaltafitu kuma da yake tilama Allah yana da yana da hope da dan haka bai wani juyawa ya ga wa yake bin sa fa anzala Allah sakinatahu alayhi haka baya juyawa wa Abubakar yukthiru al-iltifat amma sayyidina Abubakar turaq yake shi yake yawan juyawa ya ga ana bin su yace ina jin wannan kira'ar da nazo dab da su sakat yadi farasi yada farasi fil ardi sai kawai kafafuwa na gaba na doki na suka nutse a cikin ƙasa hatta balaga taru ne, hasar da ƙasar ta kai musu guyoyinsu fakararsu anha na ƙara faduwa daga doki tunda ƙasa ta tsage kafofuwan doki guda biyu sun shiga ya kawo nan shikenan sai na fado sun majajartuha fana habat sannan dandanan na zaburi doki falamta ka tukurji ha bayan na zabure ta na yunkura na tashi amma ita ta kasa fito doki godiyar ta kasa fito da wannan kafafuwan nata domin kafafuwan doki na gaba ana kiransa hannayensa na baya kuma a ce kafarsa to amma mu kaga kafar doki ta gaba da ta baya kawai ake cewa yasa nan a larabci su kuma suna da in aka ce hannaye to kafa gaba Ya ce falamma stawat matan yayin da ya kai matuka nayi na fuzgota na daji har ta fuzaro kafarta ta tsaya a tsaye izan la'asar ya dai ha'u ufanu kawai sai na ga a kafafun nan nata ga wata irin ƙura ko ga wani irin hayaki saqi'un fi sama'i mislud dukhan gabaki ɗaya ya kullo daga sama kai kace hayaƙi ne fastaqasamtu bil azlami sai na ƙara wannan jarrabawa in nemi sa'a shin tafiyan nan ci gaba da tafiya da bin manzo sallallahu alaihi wasallam da sa'a ko babu na ƙara buga alƙaluma fa kharaja allazi akra abinda da nake tsikakkan tafi ba sa'a shi ya ƙara fitowa to lokacin da naga wannan yace fa nadaituhum bil ama sai na kira su nace yanzu babu wani magana ba zan cutar da ku ya ce ya muhammad ya ababakar ku tsaya ba abu ba wani yanzu akwai aminci tsakani ni da ku babu cuta babu cutarwa fa waqafu sai suka tsaya Farakiftu farasi hatta ji'tuhum ji'tuhum sai na hau doki na kuma dokin ya tafi har ya zo wajen su amma da ya ki zuwa wa waqa'a fi nafsi hina laqaitu ma laqaitu min alhabsi anhum yace sai wani abu ya faɗa ya afko a zuciyata lokacin da naga abubuwan da na faru da shi yadda ake tare ni doki na yake irin wannan abubuwan lalle an saya zaharu amru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'amarin wannan zai bayyana zai ci galaba za mu zama duk a ƙarƙashinsa sai ya ci nasara wato magana a kashe shi ko a cutar da shi ko a tare addininsa tunda ne gani ni na gani a aikace doki lokacin da nake so in cutar ƙi zuwa lokacin da dai alƙawarin aminci ya zo wannan yake nuna babu wani makawa wannan addininsa ya bayyana faƙultu sai na ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam suraka yace inna qaumaka qad a fika diyata mutanenka ƙurashawa sun sanya diya ga duk wanda ya zo da kai wa akhbartuhum akhbara ma yuridu nasu bihim yace na ba su labarin da mutane ba su son wannan labarin cewa lalle lalle ina tabbatar ma cewa ba zan faɗa na ganka ba ba zan ce na ji labarinka ba ba zan faɗi komai daga gare su ba kuma na ba shi labarin duk irin yadda aka shirya maka tun wilar da aka shirya ma da abubuwan da aka yi ma iya ba manzan Allah labari an yi kaza an yi kaza su wane sun fita yanzu su wane sun tafi suna nema wa aratu alaihim zada wal mata yace sai na ce to amma ni gudunmuwar da zan baku yanzu ga kaya ga guziri ma in kara muku ku tafi kuma na yi alkawari duk wanda ya biyo bayana zan batan ma da shi hanya in ya biyo zan yi kaza zan yi kaza a wata ruwayar ya ce ga farida baka bakana ku riƙe za ku samu yaro na yana kiwon raƙuma a gaba a gaba ma akwai wasu raƙuma ta da kun je ku rinka nuna wa yaron wannan za a ba ku nono a ba ku komai ku sha ku tafi dan da yake nema ya bada gudunmuwarsa ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma falan yarza ani walam yas'alani yace bai ɗauki komi ba a waje na bai amshi kayan da na bashi ba manzo sallallahu alaihi wasallam ko bai ƙara tambaya ta wani abu ba illa an kala kawai abin da yace ah, sai anna aka yace ka ɓoye mu ka ɓoye labarin kawai abin da manzo Allah ya faɗa mushi ba za mu karɓi abubuwan ka ba ba za mu karɓi kayan da ka ba mu ba ba za mu je mu tare yaran ka ba mu karbi wani abu ba za mu yi wani abu ba ko ba ma tambayar ka mana komai kawai abin da muke so guda ɗaya kamana mana shine kada ka ba da labarin yace fa asal fa sa'altuhu an yaktuba li kitaba amna, sai na tambaya ta tunce ya rasulullahi tunda mun yi haka da kai kai ka faɗa abin da zaka mu kake so umma zan je in ɓoye labarinka to ni ma kuma ga abin da nake so kamar ka rubuta min a takarda wasiƙa cewa ka bani aminci ni amintaccen ka ne kan wanda ya taɓa ni duk ma abin da aka ko mutanen Madina musulmi suka fito ko yaƙi ake ko menene suka haɗu da ni da na haɗu da musulmi yadda in na ɗauko wannan wasiƙar na nuna musu to da sun gani zan wuce salin alin ko ana kama mutane to ba ni wannan aminci fa amara amira bin fuhaira sai manzo Allah ya umarci amir ɗan fuhaira fa kataba fi ruqatin min adinin, sai aka rubuta a wani yanki na fata aka rubuta manzo Allah ya stamping aka bashi summa mada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi to kuma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na farko abin da ya nuna addini yana da izza ko sai na abubakar da ya zo haka yake zai bayar manzala sallallahu alaihi wasallam yace da kuɗi wannan mutumin so yake bayar da wani abu manzala sallallahu alaihi wasallam yace a'a mu dai abinda kawai muke so ba za mu amshi kayan ka ba ba za mu amshi kyautar ka ba ba amshi komai ba abinda muke so da kai kawai ka rufe mu kuma haka ya cika alƙawari da an zo an ce to yaya sai ce ina ai daga nan gun har waje kaza na je ba labari to ko mi nan duk hanyoyin da ya tabbatar in an bi za a shawo kai a samu manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tabbar musu na gaji da nema babu wani labari sai dai mu baza nan sai kuma aka baza wani gefa kaga gabaki ɗaya yan nema ya kore su daga hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki in ya ga dama ba wanda ba zai ma aiki ba kafiri ne kowa ne ne kawai sai dai in Allah bai kaddara in Allah ya kaddara mutum ya ma aiki yana kafiri sai yayi ma da Allah madaukakin sarki shine wa ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha babu wata rai da take tafiya a ban kasa face Allah yana rike da makwarkwaɗanta? shi yake juya ta shi yake control ɗinta duk abin da Allah ya so shi yake kasancewa duk abin da kaga an bari duk yanda kai bakin ciki to ka kyale hikimar Allah sai ta sa haka kuma yana kallo ko ba wanda ya fita daga gudanarwarsa to ya tafi To wannan yake nuna addini yana da izza ba kawai mu zama yan amsha amshe ba babban matsalar mu kenan yanzu duk yan amsha amshe ne mafi yawa daga cikin mu kana malamin addini babba duk wani ɗan siyasa duk wani mai da kawo ma kuɗi amsa kake ka zama ɗan amshe amshe ne zaka yi wa mutane yasa sai ya abin da yake so wannan shine babban matsala amshi amshi kaji ka amso na PDP ka amso na APC ka amso na kaza ka amso na kaza ka amso na kaza yasa an ka zo ma baka da mauke idan ka rinka ce a ji tsoron Allah ku zaɓi kawai na ƙwarai Allah ya kawo mana lafiya sana ƙumo ila salatikum halal kana tsoron ka taɓa inda zaka koma a ce babu na babu fa shinkafa azumi shi ne kawai shi sa manzala ya koya mana shi sa duk ka ga tarihin ma hata abubakar gumi baya amsa in ka amsa ma a gaban shi nan ka dage ka bashi anan zai kyauta da shi ka ga motar da ka bayar an bayar da ita shinkafar da ka bayar an rabe ta amma malam wanda gwamnatin da ya ba da shinkafa yana da tarihi su to ka kai ka ajiye ka kai ta sun da ka sayar to ko ne za ka gaya musu kuma ka zo kana wani inna alhamdulillah ya kalle ka kawai zai ga ya ga barawo da yawa daga cikin fa'yan siyasa nan da ba su kudin Najeriya wala suna mu'amala da mu don tsoron sharrin mu malamai ba wai don suna kallon mu da yawa daga cikin mu mutanen kirki ba kawai don sharrin mu suke tsoro yanzu sai a hau mun bari a jawo mun aya a kafirta mu na ka ku bi su dai a ɗan ba su domin bai kai 1% ba da ne ya sato dubu ɗari ya ɗan jefa ma naira ashirin shi kenan me ce shi a wajenta amma da duk suka kawo aka ce ba a so da abin da muke so a yi kun san Allah a ƙasar nan sai an yi wallahi sai an yi amma ina shi ne babban matsalar wannan ita ce reality shi ne gaskiya duk wanda ya faɗa ma wani abu ba wannan ba ƙarya yake kowaye wannan ita ce reality dole sai ka kame shi yasa bahaushe ya ce sai baki ya ci ido yake jin kunya in baki bai ci ba ido ba zai ji kunya ba kuma duk abin da ake nan sun sani ba wani wanda ba su da labarinsa kuma duk abin da malamai suke yi na gindinsu inda suke yi musu su suke zuwa su zauna su ba da labari mun kai kaza mun kai kaza mun kai kaza kuma duk suna in ka zauna da su wayanda suke ba da za su ce wane kaza ne wane kaza ne wane kaza ne wane kaza za su yi ta faɗa ma kai ta kai shi ka ce ala to shikenan Allah ya kiyaye shine babban matsala kuma ƙasan nan ina tabbatar muku wallahi tallahi ba za ta taɓa gyaruwa ba sai lokacin da malamai suka yarda suka zubar da duk 'yan siyasan nan suka fito da tsarinsu suka fito da mutanen kirki suka tsaya a kansu shi ne kaɗai ƙasar nan amma duk waɗannan da kuke gani Allah kawai ruwa ce a kafin dararai ne tunubinsu da atikunsu kwankwasansu da peter obi ɗinsu wane ne ametinsu da wane duk waɗannan da ka gani wala a kafin dararai ne wa ya fi sauƙin cuta za ka duba amma ba wanda ba ruɗaɗɗe ba idan an tashi zaɓe kawai mu zo duk zaɓukan bayan haka muka yi wanne ne mafi sauƙin cuta amma Allah ba wanda zai da cuta a cikin su muna so mu samu gangari ya dan takarar da zai fito ya fitar da mu da wannan masifar ya kwato mu daga turawan yamma ya ce ba ruwansa da faransa ba ruwansa da ingila ba ruwansa da amerika ba maslahar kasarsa kudin kasarsa sai kan kasarsa ba wanda zai haƙi arzikin kasarsa mu za mu yi policy ɗinmu ba wanda zai sa mana tax ba wanda zai shar'anta mana ba zai wanda ma zai mana shifta to Allah sai mutumin da zai da kashi a gindi zai muku wannan amma wayannan duk ba za su iya ba waye ba mai kashi a gindi ba wane ne kuna nan ko yana da zil yanzu ya gyara yana da karfin da zai gyara wallahi wani abu za a fito masa takarda kawai a haska mushi sai kai ne wani Allah zai ce me kuke so a yi mushi ya zartar da abu ai duk wanda ya barna to ba ta gyaruwa naka sai ka samu mutanen da Najeriya da malamai da 'yan boko da civil society da manyan mutane su haɗu su yi selection su fito mana da fresh fresh mutane wanda duk wanda ya ce mana kulle za mu ce mushi cas duk ƙasar da za ta yadda a zo a yi da su wanda bai da account a turai bai da gida a ingila bai da gida amma kana da gida a Morocco kana da gida a uh, Saudiya kana da gidaje a Dubai kana da gidaje a America kana da account din daloli a uh, uh, Switzerland kana da kaza kana da kaza kana da kaza kana da kamfani kaza ku kuma kiwa to ku kwashe kudin kaza ku kuka sai da kaza ku kwashe kudin ku kuma ka zo ka ce ka ce a turani suna kallon ka sai suna da wannan rekod ɗin sun fi kowa sanin wannan rekod din haka da ka zama kawai daman ba za ka zama ba sai sun haska ma ka gani kuma za mu baka support ka zama me za ka mana kaza da kaza da kaza da kaza yanzu don Allah da wa'annan mutanen masu kashi a gindin nan wanda suka san ba za su iya ba da za su taimake mu su ce kai mu ba za mu iya ba bari mu ja baya ku fito mana da wanda za a bincika a ga alal akalli ba yanda za a yi da shi ba sun taimake mu ba sun taimake ƴaƴanmu da iyayenmu amma mulki ya rike idan su ba wanda a cikin su zaka ce saurara ya saurara haka za a zo takarar mata 2027 wajen su biyar su fito saboda tsabar kan mulki kuma abin takaici a kada su kuma wai sai su haɗu bayan zaɓe su yi guruf wai su tafi kotu ka duba don Allah waɗannan wani irin jahilan mutane muke da su su ne fa suka yi takarar suka raba ƙuri'unsu amma wanda aka yi ƙuri'ar aka kada su wai suka haɗu kuma waje ɗaya suka tafi kotu wai yanzu mun zama ɗaya wanda kafin ai zaben da sun nunkule sun zama da da wani abin ake daban to haka a 2027 kuna nan nafsin siri scenario haka za a yi haka za su rarrabu Peter Obi ya fito Atiku ya fito Kwankwasa ya fito Ameti ya fito shikenan su fito su rarraba ƙuri'u shikenan Tinubu ya wuce zalika mablaguna min al-ilmi wannan shine labarin in kuwa sun nuna su ‘yan adawa ne da gaske suke dan ƙasa suke to su step down su fito da mutum ɗaya duk su goya mun sai duk machinaris ɗinsu su taimaka su taimaka mushi in kuwa ba haka ba to ka ta lokacin ka karya ne ba abin da za a yi in dai ba a yi haka ba ba abin da za a yi kan wani ma ya zo ma zaƙin baki da wanda zai ci kano da wanda zai ci arewa da wanda zai ci ƙasar inyamurai da wanda zai ci haka za a ƙarata a watsar da kowa ko mai karkataccen hula ya kara ƙara ta ya ci gaba da tax ɗin nan a ci gaba da murɗanmu ana matse mu sai ma an zo 2026 yadda za a matsa mutane a wannan harajin da aka sa za ka gane kuranka za ka san ka shiga cikin gwamnatin 'yan jari hujja ɗan shi ne babban musiba shi ne babban bala'in mu. Allah madaukakin sarki ka taimake mu Allah ka kawo mana mafita ubangiji madaukakin sarki ka iya mana da iya muska Allah ka taimaki mutanen kirki a cikin mu Allah ka taimaki masu son gyara Allah duk wanda zai zame mana matsala Allah kakkaba shi ya kai ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh